الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina rokon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kamu yau sha uku ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna nan dai a suratul anfali a inda za mu tashi kan aya ta sittin da ɗaya insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله hmm. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين hmm. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم نعم جيا jiya da shekaran ko kuma cikin 'yan kwanaki da suka wuce mun yi ta bayanin dokokin yaki a jiya dai mun karkare a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi musu tanadi gwargwadon iyawanku gwargwadon abin da kuke da shi na kayan fada kayan yaƙi da dawakai da za ku ɗaura musamman don ko ta kwana don kare addinin Allah da garuruwan musulmi da kuma mutuncin al'umman musulmi da dukiyoyinsu. Allah ce ku ɗaɗɗaure da wakai ku kiwata su imana ayan tana magana idan ta kama kenan su ake bukata amma yana jaddaduwa kayan faɗan suna jaddaduwa da jaddaduwan lokaci da sabuntan lokaci duk abin da ya zo yayi da shi ake yi ɗin Allah maɗaukacin sarki ce ku tanade shi idan wani zamani ya zo ga irin salon kayan faɗa da yanzu ake yi ake amfani da su Allah ce kuma ku tanaje su Allah ce turhibuna bihi aduwallah wanda za ku rika tsoratar da maƙiyan Allah ba don ta'addanci ba wa aduwakum da ku na zahiri wa akharina min dunihim da waɗansu makiyan ma wanda ba na zahiri ba wanda ku la ta'lamunahum ba ku san su ba amma Allahu ya alamuhum shi Allah ya san da su in dai kuka tanadan na zahirin da kuka sani ɗin za su tsorata wanda maƙiyanku na baɗi ne da ku ba ku san da su ba Allah ne ya san da su su ma za su tsorata Allah ce wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka bayar na gudunmawa da na taimako da na tara kuɗi don tanadi don sayan makamai da kayan kare kai kuka don ɗaukaka addinin Allah fa yuwaffa ilaikum Allah ce za a cikita muku ladan ku 100% duk wanda ya aikata alkhairi za a bashi ba za a tawaye masa ladan shi ba kamar yadda Allah ce wa inna la muwaffuhum ujurahum gairaman manqus za mu cikita ma kowa ladan shi ba tare da mun tawaya masa ba dan adam ne yake tawaye abu ina fata an gani idan ya je sayan abu ko auno abu a cika masa shi in ya zo aunarwa ya tawaye Allah ce ni zan ba ku komai naku cikakke saboda ma mu san Allah shi din baya mazalunci ɗaya za ka iya baka kwatankwacin shi goma goma kuma ya zo ya ninninka shi sau ɗari bakwai wa zai maka wannan babu to Allah ya ce wa antum la tuzlamun ba za a zalunce ku ba annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai yayi bayanin wannan aya yace ala innal quwwata arrami alquwwata aiddu lahum mastatatu min quwwatin kuwacin anan abinda manzo Allah yace karfi da Allah yake nufi ku tanadi karfi shine shi kayan harbi shine karfin inji manzon Allah kayan da zaka harba daga nesa shine alquwatu din to duk da Allah madaukakin sarki yayi bayani sai yace wa in janahu salmi idan kafirai suka zaɓi suka karkata zuwa ga a tsagaita wuta a zauna lafiya a yi yarjejeniyar zaman lafiya bayan sun ji wuta bayan an tattace su bayan an murkushe su suka ga ba su da wata mafita banda su miƙa kai su yi saranda a zauna lafiya Allah ce wa in janahu salmi idan suka karkata suka zaɓi a zauna lafiya suka neme ku ku musulmi da zaman lafiya a zo a yi agreement da yarjejeniya da rubutu na a zauna lafiya Allah ya ce fajna halaha ku karɓa ku yarda ɗin dama shi musulunci manufansa ba zubar da jini ba ba zubar da jini ba ne manufansa ba yaƙi ba ne manufansa ba kashe rayuka ba ne manufansa in kaga musulunci har ya tashi ya yaƙi to an takura masa ne an hana shi walwalan addininsa an hana shi walwala an takale shi an hana shi yanci domin musulunci shine ya ka zaman lafiya a dukkan duniya zaman lafiya da yancin addini kowa ya je abin da ya ga dama da farko Allah ce la ikraha fid din ku musulmi kar ku tilasta ma kowa shiga addinin musulunci kar ku tana kar ku tilasta ma kowa kar ku yi din kowa ku je da awarku ku tallata addininku ku kira mutane amma babu tilastawa domin mai katta bayyana rushdu min al Allah ce shiri'a ku bayyana musu ga hanyar shari'a ga hanyar tsira ga hanyar bata ku yi albishir ku yi gargadi ku tsoratar ku kwadaitar shine abinda musulunci ya ya, ya, ya nema kawai ayi hatta annabi da ya kawo musulunci Allah ce lasta alaihim bi musaitir wa ma arsalnaka alaihim hafizan eh karka tilasta ma kowa kuma karka sama kowa ido musulunci ya bada yanci sannan kuma yace lakum dinukum waliya din idan ka kira ka kira ka kira suka ki aka ki amsa Allah ce to lakum dinukum su je su yi addinin su can waliya din kuma ku yi naku ba babu wanda ya nemi zaman lafiya da sha kwaya addinin shi cikin walwala irin addinin musulunci amma matsalan shine baya ce kwaya yi nashi din a ce za mu yi namu kuma ba za ku yi naku ba shine matsalan Shi ne matsala a ce la ikraha fi din kar ku tilasta ma kowa musulunta ko shiga addini kowa zai shigo ya shiga bisa raɗin me bisa raɗin kansa da ra'ayinsa da gamsuwansa ya shiga amma in an shiga ba fita kuma imam baddala dinahu faqtuluhu ya yi ridda kenan wanda yace zai shigo bisa raɗin kansa ba wanda ya tilasta masa to in ya shigo babu fita idan yake zai fita sai dai a kashe shi don mutum bai shigo musulunci ya fita shi ma abin da ke haddasa fitina a ce ba mu yadda wane ya musulunta ba mu ba mu yadda ba wane da wane da wane suka musulunta su bar su bar musuluncin abin da yake kada rigingimu a waɗansu ƙauyuka a nan kenan wai a nuna mutumin da ya musulunta fa shekara ashirin wai duk su dawo ba a yadda ba ko a yi rigima yana da 'ya'ya fakacce a musuluncin fa yana da 'ya'ya sun kai shekara talatin arba'in fa uwarshi ta yi zo a musulunci amma wai duka an ba da liswai su dawo kawai ba in ba haka ba a yi rigima to shine yake haddasa fitina to Allah madaukakin sarki ce idan har sun nemi zaman lafiya bayan an kafsa in an yi fadan suka ga ba uwar na a uwar menene uwar bari suka ga gara a zauna lafiya suka kawo cewa suka taya Allah ce a zauna lafiyan ku je ku ne ku nuna musu ku kun fi su son a zauna lafiyan domin addinin musulunci addinin zaman lafiya ne ku karbi yarjejeniyan a je a yi agreement din a rubuta ka'idoji da dokokin zaman lafiya in ji Allah wa tawakkal ala Allah amma ya Muhammad idan ka lura akwai yaudara koya ne kai dai ka karɓa din amma ka dogara ga Allah in ma ba ba don Allah suke neman zaman lafiyan ba to kai dai ka dogara ga Allah Allah madaukakin sarki zai nuna amma kar a taya muku zaman lafiya ko ku nuna ba kwa so ku nuna ku ne wanda ba kwa son a zauna lafiya wannan shine innahu lalle shi Allah madaukakin sarki da ya ka wannan dokan huwa sami'u shine mai ji abinda duk muke rubutawa da agreement din da yarjejeniya da content na agreement din duk Allah yana ji sannan al'alimu kuma shi ya fi mu sanin dalilin da ya sa mu ce musu mun yadda din Allah duka ya fi sani wa in yuridu an yakhda'uka ya Muhammad ko ya ku musulmi ko ya kai komandan musulmi ko amirul muminin ko shugaban musulmi idan kuka lura cewa suna nufin ku da yaudara ne suna nufin ku da ha'inci shi yasa suka ce a yi zaman lafiya a zo a zauna lafiya a yi sulhu amma su a manufansu yanda za mu sake jiki ne a sake jiki cewa ai ana zaman lafiya don in an shiga anguwanninsu ko ɓangarorinsu su yi musulmi kusan gilla idan kuka lura manufansu yaudara ne manufansu ha'inci ne in ji Allah ina fata an gane ko to fa inna hasbaka Allah Allah ya isan muku Allah maɗaukacin sarki zai magance muku su akwai ranar da Allah zai kama muku su yadda ya kama na badar Allah yana tare da ku yana cikin taimaka muku yana cikin ƙarfafa ku da baku nasara a kansu domin me huwa allazi ayyadaka bi Nasiri, domin Allah nan shine ya ƙarfafe ka wajen nasarar da ka samu a badar a yaƙe-yaƙen da kuke yi wa bil ya ƙarfafe ka ya Muhammadu da mumunai ina fata Allah ya yi amfani da musulmai da mumunai ya ƙarfafe ka da shi da su da Allah ɗin, su suka karfafe ka ya Muhammad saboda haka babu wata matsala in ma suka ce yaudaran ka za ka yi to musulmai suna nan tare da kai baradan musulmai mayaka yan kundun bala wanda ba sa tsoron a gama a ama mutu yanzu suna nan suna zagaye da kai ya Muhammad ba za su taɓa barin yaudaran nasu da ha'incin nasu ya zo har ya shafe ka ba suna nan tare da kai ba gudu ba ja da baya yan gundubala suna nan wanda zai taso maka ya zo mumunai suna nan tare da kai haka nan shi ma Allah kuma bayan musulman sun tashi za su fuskance su to Allah zai karfafe su da wata irin nasara tasa kamar yadda ya karfafi mumunan a badar din da mala'iku har dubu ɗaya duk da ga karancin kayan fada ga karancin su ga komai ba su da shi amma da suka tsaya Allah ya ƙarfafa su kuma ya ba su nasara shi ma Allah ya ba da nashi gudunmawa ina fata an gane ko wa allafa baina qulubihim waɗannan sahaban naka musulman nan da kake gani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya ce ni na hada maka zukatansu da ba sa shiri kafin zuwa musulunci ba sa shiri ba sa haduwa ba sa ga maciji a lokacin musamman kabilun ausu da Hazraj ƙabilun da suke a Madina su ne suka haɗu ɗin bayan musulunci aka canja musu suna suka koma al'ansar wato mataimaka na manzon Allah sallallahu ka duba al'ansar ma aka kira su to da idan ka duba ba sa ga maciji ansar hazraj ausu da hazraj ba sa shiri da juna yaƙi ne kan yaƙi haka nan kun ƙabilun larabawa a musulunci ga a kafin zuwan musulunci ba sa shiri da juna yaƙe-yaƙe suka gada na shekara da shekaru kamar wanda eh, ƙabilun da suka yi ta yaƙi akan harbu basus da harbu dahis wal gabara idan ka koma tarihi shekaru ɗaruruwa sai dai ya'ya da jikoki su gada amma musulunci da ya zo din nan sai gaba ɗaya wannan gabar da ƙiyayyar da rashin tsarin gaba ɗaya sai Allah ya kwantar da su ya kawar da su albarkacin alkur'ani da aka saukar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aika Allah madaukakin sarki yace wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tadhakkarun da saboda kiyayya da gaba da yaƙe yaƙe kuna dab da gaban wutan jahannama ku fada ku halaka sai Allah ya cece ku da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗa kanku kuka zamanto al'umma guda ɗaya a ƙarƙashin inuwan alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yau ga musulmi da da baya abun nan eh, mutumin da da yake gaba da wani kafin zuwan musulunci suna kashe juna ba sa haɗuwa sai sun yi kisa yau ga su a ƙarƙashin inuwan musulunci har yana iya yafe wa kansa abincin da zai ci duk da cewa yana cikin tsananin yunwa ya fifita ɗan uwanshin nan ya ci haka suka rayu suna so wa ‘yan uwansu abinda suke so wa kansu wa yi utiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutum duk yanda yake son abu ya fifita ya ba wa ɗan uwanshi musulmi ya mallake shi mu duba yau yadda musulmai suka wayi gari a madina manzo Allah ya ƙulla yan uwantaka a tsakaninsu har wani ya kira wani ya ce zo ga dukiya ta urraba ta rabi in baka rabi cikin mata na zo ka zaɓi wanda kake so in sake ta ta yi idda ka aure ta gidana ga shi nan zan raba shi rabi ka ɗau rabi yau su suka wayi gari a haka wanda da ba sa ga maciji yau ga yanda suka waye gari har ta kai musulmi ya fifita shi ya mutu wajen kare dan uwanshi musulmi to ka duba yanda musulunci ya mai da su ummatan wahida yanda musulunci ya mai da su jasadan wahida wato gangan jiki guda ɗaya haka musulunci ya zo ya dunkula su ba baki ba fari ba ja ba bambanci kawai duk musulunci ya kawar da koma da komai laqad manna lahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu can kafin zuwa musulunci la fi dalalin mubin Allah ya yi wa musulmai baiwa da ni'ima yayin da ya aiko musu manzan da duniyan a rikice rayuwar ba daɗi zubar da jini zubar da jini har ka ji mutum a jahiliya ce man la nasa yuzlami duk wanda ya zauna baya zalunci to sai an zalunce shi gara ma a kira ka azzalimi da ka zauna kullum kai wanda aka zalunta ina fata an gane ko haka zaka tarar zubar da jini halaka dukiya fada abu kaɗan kawai ba tsari ba shugabanci ba abin nan Allah ya yi ma al'umman nan yanzu baiwa da aiko mata manzo daga cikin su yana ta karantar da su ayati yana ta karantar da su ayoyin Allah wal hikmata da sunnan shi manzon Allah din abinda manzon Allah ya yi kenan tun ran da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ta saukan masa yayi ta karantar da sahabansa a daru arqam ibnu abi arqam shekara goma sha uku ilmantarwa karantarwa tarbiya karatu a aikace ma malam haka wa yuzakkihim yana tsarkake zukatansu daga hasada yana tsarkake zukatansu daga tsiyayya yana tsarkake zukatansu daga ƙyashi yana tsarkake zukatansu daga shirka da duk wani abu wanda bai da kyau zukata suka zamanto farare fiyaf manzo Allah ya wanke musu zukata banda sheki da ƙyalli kuma yannan aka zo aka ƙawata su da imani ma malam imani ya mamaye zukatan ya shigi zukatansu Allah ce da ba haka kuke ba wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da kuna cikin bata mabayyaniya kawai ta wajen bauta wa Allah shirka ne ba daɗi ta wajen mu'amala da juna kisa ne yaƙi ne zubar da jini kwashen dukiya fashi duk gashi nan amma musulunci ya zo ya daidaita su wannan ƙur'anin dai waɗannan ayoyin dai su ɗin dai suka gyara wancan al'umma ina jin rayuwarmu ba ta kai tasu ta jahiliya ba amma ƙur'ani dai ya kasa har abin nan har yanzu dai bai mana tasiri a jiki ba mu to kaman su bai mana tasiri a jiki ba kullum barnan gashi nan kullum sai daɗa sabunta yake amma ga qur'ani ana karanta shi ga qur'ani ana karanta wani ka same shi ya haddace qur'ani kaman fatiha amma in ya lade a wani daki tsubbu yake in ya lade a wani daki bokanci yake in ya lade a wani daki bugun kasa yake kaga shine mai kekkece ayoyin alqur'ani yana rubuta wani hatimi Allah sai a kekke shi a raba shi hakurin ya koma can ka duba sai a sa wani abin nan triangle ko cycle ma a tsakiya hu din ya fito can aka yi ta amfani da alkur'ani aka kekkece shi ana ta wasa da shi ma aka mai da shi abun neman duniya kawai wal iyazu billah Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki ce kaga sahaban kan nan ya Muhammad wa allafa baina qulubi ni na hada maka waɗannan zukatan su qur'ani ne ya hada zukatan su maganar Allah law anfaqta ma fil ardi jami'an ya muhammad da zaka taro dukkan arzikin da yake doron ƙasa ka ce zaka rika ba su don su soka zaka rika ba su don su don su tsaya maka zaka rika ba su don kansu ya hadu ma allafta baina qulubihim ba za ka iya hada kansu ba Allah yana nuna annabi ba du ba kuɗi ba ne yake sayan zukata ba kuɗi ba ne yake sayan soyayya ba kuɗi ba ne yake sayan ƙauna al'amari ne daga Allah kawai ɗa'a wa Allah subhanahu wata'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idan Allah yana son bawansa ya ƙaunaci bawansa yana son shi farko abinda Allah zai sai ya kira mala'ika Jibrilu a can sama ya ce mala'ika jibrilu ina son wane ɗan wane ka so shi za a kira ka da sunanka da sunan mahaifinka yanda aka raɗa maka yanda ake kiranka a nan duniya jibrilu ka so shi da yake jibrilu shine shugaban mala'iku idan jibrilu ya so shi ya ƙaunace shi sai jibrilu ya shelanta wa dukkan mala'ikun sammai ya ce musu ya ku mala'iku Allah yana son wani ɗan wani ku so shi dukkan mala'iku sai su so shi su ƙaunace shi sai an samu consensus an samu ijma'i na mala'iku a sammai ta bakwai can a sammai wajen ƙaunanka da sonka shikenan sai Allah kuma mutanen ƙasafa sai Allah ya jefa musu ƙaunar taka a zukatansu sai kaga kowa yana sonka kowa yana ƙaunanka ba kamata ba haɗuwa da wani ba amma ka ji yana sonka ka ji yana son ka to wannan daga Allah ne subhanahu ta'ala shi ba a ba abu bane wanda ake saya ba a sayan shi ina fata an gane ko to shine Allah yake nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahaban da suke zagaye da kai wanda wani har ya sai da ran shi don kai ka rayuya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kawo maka sara ya je ya tare takobin da wuyansa a fille kansa don kai ka rayu a harbo ka da kibiya ya zo ya buɗe ƙirjin shi kibiyan ta jira a ƙirjin shi don kai ka rayu yana waigawa ya ganka a raye ci alhamdulillah tun da kana raye ko a harbo ka da mashi ya zo ya tare mashin da jikin shi ko da ƙirjin shi ya ce duk wani bala'i bayan rayuwar annabi tana da sauki haka sahabai suka riƙa yi yace wannan ya fi karfin ya Muhammad a ce sayan wannan soyayya kai da kuɗi ni na haɗa maka zukatansu su ya haɗu wajen maka ɗa'a wajen maka biyayya wajen ka da fifita rayuwarka kan tasu ba abu bane na kuɗi walakin Allah allafa bainahum Allah ne ya haɗa maka abin nan zukatansu ku duba lokacin da manzo Allah ya nemi ra'ayinsu a yakin badar ya kuka gani ya kuka gani suka ce wallahi talla da za ka ce mu kutsa cikin bahar maliya ka ba mu umarni mu kutsa cikin bahar maliya na za mu kutsa ba ɗaya daga cikin mu da zai fasa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam da za ka ce mu tafi biratul gimat can wani gari a ethiopia mu tafi har can mu taka da za mu tafi ya rasulullah ba za ka taɓa samun mun ce maka izhab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun kamar yadda banu isra'ila suka ga wa annabi Musa sai dai mu amsan mu idan ka kira mu izhab anta wa rabbuka fa qatila inna ma'akuma muqatilun je kai da ubangijinka ku yakin mu muna tare da ku mu duba lokacin da aka zo sulhul hudaybiya sun zo da niyan umra ne kawai aka aika sayidina Usman ya je ya nemi izinin mutanen Makka suna hudaibiya. cewa ya sanarwa mutanen makka ga annai muhammadu da sahabansa sun zo su yi umra ne kawai su koma wannan bayan an yakin badar kenan eh shaidan ya zo ya zugu kuta cewa an kashe sayyidina usman an kashe sayyidina usman me manzo Allah ce? manzo Allah ya mika hannu ce, wa zai mun mubaya'a akan a mutu ba fa makamai ba kayan fada an zo daga su sai ihrami kawai za a shiga a yi umra ne a ce kaga ba fitowa bane na tashin hankali amma dukkan su ma malam sai da suka yi wa manzon Allah mubaya'a akan a mutu kawai don an kashe sayyidina Usman manzon Allah ya ce to ga hannun sayyidina Usman nashi daga baya sai ga sayyidina Usman ya zo Allah ce laqad radiyallahu mu'minina iz yubayi'unaka fa fa'alima ma fi qulubihim Allah ya yarda da su dama Allah ya yi ne don yardansa ta ƙara tabbata a gare su ya da imani to ka duba su yadda a mutu babu fa komai to irin waɗannan sahaban ya, Muhammadu irin waɗannan mutanen ni na haɗa maka su ni na haɗa maka zukatansu ni na karkatar da zukatansu zuwa gare ka ba kuɗi ba ne da kuɗi ne duk abin da za ka ba su in na duniyan nan ne dukiyar ta take doron ƙasan nan ba za ka taɓa haɗa kansu ba su so ka haka walakin Allah allafa bainahum innahu lalle shi Allah da yi wannan aikin azizu mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne wanda iya hukunci kuma hikima wanda ba ta ɗauke da zalunci ai hukuncin da bai ɗauke da zalunci za ka ga wani ya yi hukunci amma in ka zo ka samu hukunci shi akwai zalunci a ciki to shi Allah hakimun mai hukunci ne kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa na'am ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu harrib al-mu'minina 'ala al-qital in yakun شيء وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا الغيب بإذن الله والله مع الصابرين نعم Allah maɗaukacin sarki ce, Ya ayyuhan nabiyu ya kai annabin Allah, annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam kenan, Allah ce, Hasbukallahu, Allah ya isan maka, Allah ne gatanka. Allah ne majibincin al'amuranka Allah ne mai kare ka wa manitta ba aka da waɗannan masu bin ka nan minal mu'mini mumunai ɗin nan Allah ce duka hasbukumullah duka Allah ya isa muku wato Allah yana tabbatar cewa ni ne mai kare ku kai Muhammadu da mabiyanka mumunai ɗin nan dukkan ku ɗin Allah ya ce ni ne gatanku ku ni ne mai kare ku ni ne mai ba ku nasara na isan muku kariya daga dukkan wani makirci na isan muku kariya daga dukkan wani maciyi na isan muku komai saboda ne saboda sun imani da Allah sun yadda da Allah ɗin Allah ya yadda da imani su ya yadda da kuma takawa da yadda suke wato abin a rike da addinin Allah Allah ce to ni ne komai na ishe ku komai na kariya ina ci gaba kawai a yanda kuke Allah ya sake ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace harribil mu'minin ka rika zaburar da mumunai ka rika kwatsaitar da mumunai alal a akan yaƙi kar a zauna haka kar a zauna ka rika kwadaitar da su ka zaburar da su ka ce yau za ku gobe a shirya za a je wani gu jibi a shirya za a kai akwai yan waɗansu masu barazana a can za a je a kafsa da su ka rika zaburar da su ne time to time kar a zauna musulmai su zamanto relax su zamanto har ma jihadin ma ya mace a cikin zukatansu mutumin da ake zaburar da shi akan faɗa kullum kullum ƙara koyon dabarun faɗan yake kullum za ka same shi Wel abun nan alat yana cikin shiri yana cikin tanadi yana cikin well fit haka dai kullum yana abin nan yana cikin shiri kawai lokacin da ka same shi to kar a zauna haka ka rika zaburar da su ka rika kwaɗaitar da su akan yaƙi in yakun minkum ishiruna sabiruna Allah ce da za a samu mutum ashirin daga cikin ku kawai masu haƙuri masu juriya masu taƙawa masu haƙuri a kan wa Allah ɗa'a masu haƙuri ga barin saɓa wa Allah masu haƙuri a kan ƙaddaran da Allah ya ɗora musu masu haƙuri wajen wahalhalun yaƙi Allah ce da za a samu mutum eh, ashirin kawai daga cikinku ya mi a kai ne su kamsa da mutum ɗari biyu kai za su gama da su ashirin innan nan za su rinjayi ɗari biyu daga kafirai saboda ƙarfin imaninsu da haƙurinsu da juriyansu wajen kafewa da turjiya wajen fuskantar maƙiya to mutum ashirin kawai daga cikinku za su yi difitin in mutum ɗari biyu kowane mutum nawa kenan goma kowane musulmi ɗaya wato ya zai iya fuskantar kafirai goma ya gama da su ina fata an gane to a lokacin a lokacin a wancan ayan da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ko ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar idan kafirai kuka doshi kafirai suna zuwa kar juya musu baya to da a yanda hukunci yake a farko musulmi idan ya haɗu da kafirai goma shi kaɗai gudu haramun ne akan shi wancan ayan sai ta aiki da akan shi ta jahannama za shi to lokacin mutum ɗaya is fit yana da ƙarfin da zai gama da shi ne dokan musulmi ɗaya ba zai gujewa kafurai goma ba in sun kai sha ɗaya za ka iya ɗan abin nan eh, ka je ka haɗu da wasu fa ake nufi ka gudu a haɗu da wasu Allah ya maka uzuri in goma sha ɗaya ne sha biyu an above amma da mutum goma ne aka ɗiba musulmi saboda haka mutum biyu ba za su guje mutum ashirin ba haka ashirin suna daidai da kafirai nawa ɗari biyu in sun haura haka ne za a ce to an an yi inhiyaz an gudu Allah ya maka uzuri a Allah maɗaukakin sarki ya ce in yakun minkum ishiruna sabiruna yaglibu mi'atai da aka samu mutum ashirin masu haƙuri da juriya za su rinjayi kafurai maciya ɗari biyu wa in yakun minkum mi'atun idan kuma ɗari aka samu daga cikinku in ji Allah subhanahu masu wannan sifan masu haƙurin to yaglibu alfan za su yi difitin za su rinjayi dubu min alladhina kafaru daga kafurai, bi annahum qaumun la yafqahun domin su kafiran ba su da hankali ba su da fahimta su suna ganin ai yawan mutane da yawan kayan faɗa, da yawan abun tanadi da kayan fada da yawan shi ke ba da nasara to yawan kuma nasara tana da menene imani imani masu ƙarfi da haƙuri akan imani su za su rinjaye su su kafiran ba su san da haka ba shi yasa da sun ga musulmai sai su rena su ka zarra haula idinuhu musulmi addini na yaro ruɗi waɗannan sai kaga ana rena ko ana renawa ana renawa su idan suka kalli yawan su yace kai waɗannan za mu murkushe su haka fir'auna ya faɗa wa banu isra'ila da annabi musa inna ha'ula shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna jami'un hadirun yace waɗannan 'yan tsirarin za mu murƙushe su yau suna fusata mu suna taɓo mu amma yau za mu share su za mu murƙushe su fir'auna sai ya tarar da kanshi ashe wannan fitan ta halaka ce fitan ta halaka daga wannan fitan fir'auna da jama'arsa da rundunansa da sojojinsa babu wanda ya dawo Allah ya gama da su to shi ma irin fitar da fir'aunu hazihil umma abu jahal kenan yayi lokacin da ya fito makka ya mu je mu murkushe waɗannan yan tsirarin muhammadu inna za mu koya maka darasi daga yau an gama daga yau za a yi ta ƙarshe a gama ta shi ma fitan da yayi babu komawa kenan Allah ubangiji ya rufa mana asiri da'iman su musulmai ƙarfin imani su ne ke ba su ne ke ba su nasara ba kaifin takwabi ba da makamantansu wani mawaƙi a balaga yana cewa inna suyufa ma alladhina qulubuhum ka qulubihinna idhal taqal jam'an yace shi takwabi yana tare da zuciyar wanda ya rike shi takwabi yana tare da zuciyar wanda yake rike da shi ne in zuciyar mai shi mai kaifi ne zuciyarsa to takwabin ko bai da kaifi zai yi aikin da mai kaifi da matsoraci ya rike fiye da nashi in kai matsoraci ne zuciyar zuciyar matsoraci ne komin kaifin takwabin da ya rike ba zai tsara ba wannan kuma komar rashin kaifin takwabin da ya rike in zuciyan shi ta jarumai ne to sai ya yankan da mai kaifi ba zai yanka da shi ba ina fata an gane ko wannan shine Allah madaukakin sarki yake bi annahum qaumun la yafqahun mutane ne da ba sa ganewa ba sa fahimta to wannan sai Allah ya shafe hukuncin wannan aya din wannan yawan mutanen shine abrogation sai ya ya rage ya rage ya rage yawan wanda musulmai za su fuskanta din tsallace al'ada yanzu yanzu wancan a farkon musulunci ne to yanzu daga baya Allah ya ce khaffafallahu ankum Allah ya yi sauki ya muku sauki ku musulmi wa alima domin Allah ya san fikum ba'afan akwai raunana a ku akwai raunana a cikinku raunana wajen halittar jiki da ƙarfin abin nan kaga kwanji kwanji in kaga kwanjin mutum da abin nan kaga na sahabi irin su Khalid bin Walid akramakallah aka ga ai akwai bambanci wani nan cikin mu aka kawo masa takwabin irin Khalid bin Walid ina wani zai iya daukar shi na wani zai iya daukar shi ya juya shi kaga an yi fada ai fada an karya ta takuba an dauke wani an karya shi kaje nan museum ko abin eh, kayan fadan mutanen dadin nan san gidan makama in ka je Kano aka ga idan ka shiga wajen eh, abun nan tarihi ka mutanen da silken da da wani bar da yake sawa an rataye shi a baka ka sa ka gani in an baka ka sa da ƙyar zaka ka ƙyar ka zaka ga kana taka shi kuma ya ga ya gudu ya wani sambul ya hau doki amma kai da ya sa ma sai da ya dan danne ka haka wa alima anna fikum ba'afan Allah ya san masu zuwa nan gaba akwai masu rauni ga raunin jiki ga raunin ma imanin wani sallan ma sai an yi gwagwagwa ake yi to dama iya gwargwadon karfin imaninka iya gwargwadon nasara da Allah yake baka iya gwargwadon raunin imaninka iya gwargwadon ka a wajen yaki Allah ce to yanzu na rage kar in matsa wa bayina yanzu na san akwai masu rauni a cikin ku fa in yakum minkum mi'atun yanzu in aka samo mutum ɗari a cikin ku yanzu sabiratun masu haƙuri masu juriya to ya gali bumi a taini eh, za su rinjaye mutum ɗari biyu kowane mutum nawa yawa an rage mutum takwas an rage lodi aka rama kalla an rage ma mutum takwas yawa da sai yanzu kana iya buɗawa in sun kai uku ka je ka ce bari in je in haɗa ƙarfi da waɗansu haka uku hudu biyar Allah ya ce duk an maka sauki yanzu mutum biyu kawai yawa aka samo mutum ashirin suna daidai da arba'in mutum ɗari suna daidai da nawa ɗari biyu wa in yakun minkum alfun idan aka samu mutum dubu a cikinku to ya galibu alfaini za su rinjaye dubu biyu amma shi ɗin mafa bi izinin lahi da izinin Allah da taimakon Allah da nasarar Allah wallahu shi Allah da'iman ma'a sabirina yana tare da masu haƙuri ne yawanci za ku ga duk wata aya da muka karanta ta jihadi ta wani abu ne Allah ya haɗa abun da me haƙuri duk wani abu na nasara ba a samu shi sai da haƙuri sai da haƙuri sai da haƙuri wallahu ma'a sabirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a sabirin kullum ma na Allah yake ce in tattaqu wa tasbiru la yadurrukum kaiduhum shay'an kullum Allah hakuri hakurin nan dai shine Allah yake kira mu mu zamanto masu hakuri mu zamanto masu marasa gaggawa wajen ganin sakamako hmm? a yi shuka da asuba a ce wai da yamma za a girbe hmm? kullum abinda Allah yake kira mu a Qur'ani daga farkon shi har ƙarshen shi suna ce ku riƙa haƙuri haƙuri haƙuri wani mutum ya zo manzo Allah a ce idan su shi ja jijiyoyin su ma malam jijiyoyin wuyan shi sun fito kawai ma malam irin za a yi barna kai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaza kaza bi ma tusin yace la ta kaza faraddada miraran kala la ta kaza faraddada miraran kala la ta kaza hakuri hakuri hakuri duk mutumin da yake kiran ka zuwa wani kai hakuri hakuri hakuri insha Allah aka bi hakuri nan za a ci nasara inna nasra ma'a sabri duk wani hakuri sai an hada da a duk wata nasara sai an hada da hakuri amma da yake Allah ya ce wa khuliqal insanu ajulan an halicci dan adam cikin gaggawa gaggawa ya ga abu kawai ya ga abu kawai to shi yasa zaka da kullum ba iya jurewa a cire malamin a kawo kai mu shugaban na a cire shi a cire shi kai ba abin da ya mana shekara kaza yau shuru a cire shi kawai a cire shi kullum wanda ya zo din shi ma shi ma a cire shi sai ya ai duka wani abu ba a cin nasararsa sai an daɗe shekaru haƙuri in ji Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri haƙuri ku yi haƙuri Allah ubangiji mana muwafaka na'am ما كان لنبي أن يكون حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم شو لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور na'am waɗannan ayoyin sun mai da mu yaƙin badar kuma har ila yau wato bayan an yaƙin badar ɗin nan alhamdulillahi Allah ya bawa musulmai nasara mai girman gaske suka kashe mafiya yawancin ƙayoyi da suke damun al'umma na shugabannin ƙuraishawa irin su abu jahal da abokansa da manya-manya duk mutum saba'in sun tafi sai aka kama mutum saba'in a matsayin mene a matsayin fursunonin yaƙi waɗannan fursunonin yaƙin da aka kama mutum saba'in kada ku manta annabi da sahabansa muhajirun da suka yi hijira duk ga 'yan makka ne waɗannan da aka kama aka kafsa da su yawanci akwai dangantaka ta 'yan uwantaka dangantaka ta jini a tsakaninsu families ne yawanci yawanci ɗaya wani ya ka samu ga 'ya'yan cikin musulmi shi kuma a matsayin shi na uba yana cikin waɗancan wani ka samu uban iyayen suna cikin musulmi 'ya'yan suna cikin can wani sa'i ka samu ƙani nan wa na can kowa na nan ƙani na can ko kawu na can wan mahaifiyar mutum ko ƙanin mahaifiyar mutum shi kuma eh, ɗan yana nan wani ka samu wani babba ne ɗan yana nan haka dai akwai dangantaka to cikin mutum saba'in din nan da aka kama sai tun da yaƙi ne na farko ba taɓa kama fursunonin yaƙi ba ballantana a san ga hukunci ga dokansu kun tuna ganiman ma ai an rasa maya za a raba ta ko har aka tada husuma Allah ya saukar yanda aka raba ta to nan shine da first da aka taba kamsawa aka samu ganima kuma aka samu fursunonin yaki ita ganima da aka rika samun sabani kace nace kace nace tsakanin sahabai har dai rai zai baci Allah ce wa aslihu zata bainakum ku gyara tsakanin ku je ku yi sulhu Allah ya raba musu ganiman nan to yanzu kuma ga waɗannan war captures yaƙi su kuma ya za a yi da su to wannan ƴar alaƙa ɗin ta jini sai ta so ta shiga a ciki dan uwantaka ta jini sai ya so ya shiga a ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi shawaran sahabai ya za mu yi da waɗannan da muka kama sai sahabai suka ce eh ya rasulullahi ai ƴan uwa ne dangi ne yan uwa ne a kyautata a yi kaza a yi kaza a yi kaza suka ce a sake su waɗansu suka ce abun nan to sai manzo Allah sai ya tambayi dai sayyidina Umar sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi ni tunda ka nemi ra'ayina a kashe gaba ɗayan su takwabi yayi aiki a kansu mutumin da ya kafurce wa Allah ya rasulullah ya wa Allah ya wa alkur'ani ya kafurce maka har ya ɗauko makami ya zo filin daga don ya yaƙe ka da ya samu nasara da ya kashe ka kuma da sunanka aka zo a yaƙin nan mu je mu koya Muhammadu ladabi mu gama da Muhammadu da ta raba ta fi ƙarfi sama da alaƙan dangantaka ta jini sai umar ya ce abinda za a yi duk wanda ya san ɗan uwan shi na cikinsu a ɗauko takobi a ba wa ɗan uwa musulmi a ware mai ɗan uwanci ya kashe su da su yawa kashe shi yawa mutum ya duba in akwai baban shi a ciki ɗan na nan a ba wa ɗan ya kashe baban in kuma wa na nan ƙanin na nan a ɗauka a ba wa ƙani ya kashe a nuna babu wata dangantaka kawai in ba ta aƙidar musulunci ba sai aka yi shuru manzo Allah ce to yayi abin nan aka zo kan sayidina abubakar sai sayidina abubakar ce a ah, ya rasulallahi Allah ya jade shi in zai maka a ah, ya rasulallahi sayidina abu ayi kaza mamake su kakkashe su sai da aka a ah, ya rasulallahi abinda za a yi Allah sarki Allah ya da su gaba ɗayan su tsananin wancan akan addini saukin wannan ma dai duk akan addini ne yace abinda za a yi a raba su gida uku mai kuɗi daga cikinsu sosai ya fanshi kanshi da kuɗi mai yawa ya fanshi kanshi ya tafi ya ba da kuɗi masu yawa a sanya masa waɗansu miliyoyi wanda suke kuma moderate abin da samu su moderately ne a katsaki ne a sanya musu kuɗi daidai menene daidai samun su suma a ba a su zube su tafi wanda kuma can ƙasa ƙasa ne su ba da gwargwadon ƙasa ƙasan su suma kaga economy na musulunci za a samu asusu kuɗi su yawa tattalin arzikin musulmi yayi yawa kaza kaza wanda bai da ko sisi kuma a tara masa yaran musulmai a ba kowane mutum ‘ya'ya goma ya koya musu rubutu da karatu rubutu da karatu a mai da su a ware musu ran da yaran na aka zago sun iya rubutu da karatu an jarraba an yi test an yi exam an ga sun iya a to kama hanyar garin ku kafan shi kanka to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya karkata zuwa ga ra'ayin Abubakar cewa a karbi me a karbi kuɗi kawai a karbi kuɗi kawai ina fata an gane ko to shine da aka je gida Madina aka gama yaƙi aka je gida Madina wace gari sayyidina Umar ya zo yayi wa manzon Allah bangajiya sai ya samu har sayyidina Abubakar ya riga shi zuwa sayyidina Umar na shigowa sai ya samu manzon Allah da Abubakar suna kuka ah kuka ya rasulullah kai da sahibinka Abubakar ma abka kuma hmm. me yasa ku kuka ya A gaya yamu ya rasulullah fidaka abi wa ummi ubana da uwata su zaman to fansa a gare ka ya A gaya yamu ya rasulullah me yasa ku kuka in na kuka ne ni ma uyi in ba na kuka ba ne dai ni ma dai umma ta idon dai hawaye dai su fito ya zan ni ma dai sunna ina fata an gane suka ce ai aya ce ta sauka wallahi akan wannan ra'ayin da na nema daga gare ka da abubakar na karkata zuwa ga ra'ayin abubakar Allah ya ce halaka da tana dab da mu a lokacin saboda mu ra'ayina da abubakar Allah ya ce da ba don farilan Allah ba da a lokacin Allah zai halakar da mu Allah ya goyi bayan ra'ayinka da ka kawo shine wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki ke cewa annabi ma kana linabiyin bai dace ga annabin Allah ba an ya kuna lahu afra a ce ga shi nan yana da fursunonin yaƙi a hannunsa bai dace ya sake su ba hatta yuskina fil ardi bai dace ga annabin Allah a ce wai ayi yaƙi ya kama fursunonin yaƙi haka kawai ya sake su ai da ba za a sake su ba hatta yuskhina fil ardi e, iskhanu fil ardi shine ai da sai kun musu kisa kisa kisa kun zubar da jinin su yanda kasan wajen za ta kwabe ta zamanto kaman tabo saboda zuban jini ai da sai kun kashe kaman 80% na yawan su in ya so 20 din in sun ce ayi sulhu ko kuma a zo a abin nan sai ku karɓi wani abu amma farkon kafsawa na addinin a tarihin musulunci shine yaƙi na farko kuma kafiran ga su masu tsaurin kai Allah ya ba ku su a hannu ku dan taba su fa fa fa ku ce to waɗannan ma kuma wanda kuka kama ku ce kun sake su kuma ai ba ku lahanta su ba ai ba ku ta su ba ai ba ku yi mai yawan su illa ba ga kafin ku karɓi ma wata jiya daga su ta fansa to da sai kun zubar da jinin su ya kwaɗe ya kwaɗe ƙasa ta sha jinin ta sha jinin har ta ƙoshi jini ya bulluko sama ya kwaɗe da laka ya zamanto kamar ga shi jinin a tsaye nan ne in aka ce to yanzu a yi sulhu mu karɓi kuɗin sauran tsirari amma kafirai kun yi faɗa kawai ɗan 10% kuka taɓa wai an sulhu kun sace su su tafi ai wannan ƙara wani shirin za su su to muku hatsari ai ai kafin ku karɓi sulhu da su sai kun kashe kamar 80% to 85% sauran su zama su ɗan tsiraru haka to nan ne za ku taurara musu ai haba ya muhammadu turidu da aradar duniya eh? wallahu yuridu akhira shi ana zancen lahira ana zancen aqida ana zancen tauhidi ku kuna cewa a karɓi kuɗi abun duniya ne eh? abun duniya ne kuɗi eh kuɗi ku kuɗi ne kawai a abun nan ku ce wai a karɓi kuɗi wallahu yuridu al-akhirah shi Allah lahira inda lahiran ku za ta yi kyau ku ku ce wai a baku abun duniya eh wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne ko mai mai hikima ne laula kitabun min Allah sabaka Allah ce Muhammadu ina tabbatar maka da Abubakar abunda kuka yi din nan da ba don na littafin Allah ya riga ya can a cikin a fil azal tun a cikin lauhil mahfuz na riga ya kawai na ce na yafe muku to wallahi la mastakum fima akhastum azabun azim da waɗannan kuɗaɗen da kuka karɓa a wannan wajen wallahi da sun zamanto muku sababin in halakar da ku in saukar muku da azaba a wajen wallahi da azaba ta gama da ku azaban tana dadda ku kawai hmm? ni kuɗi ka kama kafiri mabarnaci ka sake shi wai ya baka kuɗi kamar yanzu ka kama wani mugun dan fashi ba mugun kidnapper mugun dan ta'adda wai ya bada dubu hamsin an sake shi wannan wani shiri da zai je yayi wani ta'asan da zai je yayi Allah ce ko da yake fakulu min ma zanintum halalan tayyiban mm. to na yafe muku ku ci abin da kuka karban Eh, yan kuɗaɗen da suka karɓa ku ci na halatta muku kuma halalan ɗayyiban e eh, halal ne tsarkakacce na halatta muku na tsarkaka muku shi ku je ku yi wattaqulla ku ji tsoron Allah nan gaba kar ku sake maimaita wannan amma na yanzu kam inna Allah gafurur rahim na ya muku ku je eh, kar wani ya zo ya gaji Abubakar ya ce ya ci ma an yi kaza Allah ce na ya mai kuma na ce ya ci halal ne to ina bakin zagin shi ko sukan shi shi kenan lace ni kuka taɓa na yace na halatta na tsarkaka muku shi amma ku ji tsoron Allah kar iri wannan ya sake maimaituwa eh wai ku karbi kobon kafiri ku shake shi mabarnaci abinda kuka yi yanzu ni Allah na yafe na yafe gafurun gafurun rahim na muku rahama ku ce ku ci abinda kuka karba amma kar a sake maimaita wannan ina fata an gane ko to Allah ubangiji mana muwafaka abinda ya saukaka a yau kenan Allah mana samu dace amina rabbal alam sai tambayoyi mai tambaya ce assalamu alaikum malam kwanan nan bayan kayi bayani akan idan zaka roƙi Allah a roƙe shi da sunaye kai ana son addu'a a roƙe shi da sunan shi da yafi dacewa da abin da kake roƙo amma ni ina da littafi na dukkan sunayen Allah kuma idan zan roƙi Allah wani abu ina karanta dukkan sunaye casa'in da tara nan malam babu wani matsala zan iya koyaushe zan nemi wani abu wurin Allah in karanta su duka eh za ka iya da ka fahimci bayani na a lokacin ma na ce bai hana ka ce Allahu ar ka kira dukkan sunayen Allah ba domin Allah ya ce awid'u Allah awid'u Rahman fa ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna duk sunan Allah da ka kira ka roƙe shi da shi zai karba maka amma na ce maka hikiman yawaitan sunayen Allah din saboda kowane sunan Allah yana ɗauke da sifa da kuma abin da kake bukata din ba zai hana bayan ka roƙi Allah da sunayen ka zo kuma ka yi concentrating ka fi ba da ƙarfi akan sunan Allah da ya dace da da ita buƙatar taka babance in ka roƙe shi da casa'in ɗin bai yi ba domin me yasa Allah shi ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha fad'uhu biha ku roƙe shi da su to shine malamai suka kawo kowane sunan Allah yana ɗauke da sifa sunayen Allah sun yawaita ne me yasa suka yawaita gwargwadon irin bukatan wannan ya bambanta da bukatan wancan ya bambanta da bukatan wancan ina fata an gane domin kaga kana filin daga kuna fesin ɗin kafirai nan ba za ka ce Allahumma ya razzaku don Allah za ka kana filin daga da kafirai za ku kafa sai ka ce ya razzaku ya razzaku urzugni? me ya dace da filin ya ya ya ya azizu ya jabbaru ya muntaqimu unsurni shine ya dace da wannan situation din kana kana abin nan an kama ka yan sanda sun kama ka kana cikin abin nan kana bukatan ceto ba za ka ce ya alimu ba ya alimu unsurni ya alimu unsurni ina fata an gane sai dai ka ce ya shafi'u ya shafi'u ya mai ceto ya rahmanu ya mai tausayi tausaya mun gani fa gaban yan sanda bayan kanta ya Allah gani a gadru ya rahman ya arhamar rahimin za ka bi yawanci idan suna roƙo irin su annabi Yusuf ya arhamar rahimin ina fata an gane haka za ka riƙa ji amma idan ka ce ya Allahu ya Allah ya ka kaza unsurni ya Allahu ka taimaka mu ya Allahu ka taimaka ya kika kira ya mai taimakon raunana ka taimaka mu amma duka in ka kira wancan din yayi amma ina nuna maka kwarewa wajen sanin hikiman ya'waitar sunayen Allah din da suka zamanto multiple saboda bukatun mutane suna da yawa sai kai concentration akan abin da kake kai ka kira ya Allahu ya kaza iya so daga ƙarshen ka ce ya alimu allimni ya alimu allimni ya alimu allimni kana neman ilimi ka sayo littattafai ka shiga aji yau farko ka zauna kenan ba za ka ce ya muntaki mu ba ya jabbaru allimni sai ka ce ya alimu allimni na fata an gani ka buga posta za ka fito neman mukami za ka fito neman kansila ko gwamna ko ciyaman ina fata an gane ko ba za ka ce ya sadidul iqabi eh, eh, eh, uridul mulka ba ka ce ya mai tsananin azaba ka bani mulki sai ka ce ya malikal mulki ko ba haka ba sai ka kira sun Allah ya mamallakin mulki ka bani mulki to ne amma ban ce in ce Allahu Ar-Rahmanu duka ka haɗa su ka abin nan yi wannan ɗin, wanda na faɗa ɗin, mafi yawanci sai mai ilimin sanin abinda kowane suna ya ƙunsa ne zai iya kiran Allah da bukatar shi ina fata an gane Allah ubangiji ya mana muwafaka saboda haka in ka kira Allah da sunayen nan 99 insha Allah yi, haka na Allah sai a samu addu'a mu ma in ana yi don Allah assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa malam basira da lafiya Allahumma amin tambaya malam menene ingancin karatun dogo sura a wajen sallan asham wani ya ce wanda ya karanta ƙananan sura bai da ladan wanda ya karanta dogurar sura wassalam ana ina neman addu'a ga 'yan uwa musulmi Allah ubangiji biya maka eh to qur'ani da Allah ce faqra'u ma tayassara min al-qur'an kuma Allah yana amfani da zuciyar mutum na ikhlasi da yi don Allah wataƙila wani ya karanta doguwar suran don ya burge don a san yana da hadda ko wani abu dai Allah dai yana kallon zuciyar mutum yayin da yake abu amma ba za ka iya hada misali wanda ya karanta wato ayoyi ɗari da wanda ya karanta ayoyi goma ya yi sallah ba domin ko aladan su ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya karanta harafi ɗaya na cikin alkur'ani harafi ɗaya ana ba shi lada nawa lada goma to kai ta karanta sura mai ayoyi goma wataƙila idan aka yi splitin nasu aka rarrabe harufan harufan harufan wataƙila dubu ne wancan kuma ya karanta sura mai ayoyi eh, ya karanta wato ayoyi ɗari a sallan shi shi kuma da aka rarrabe harufan harufan sai aka sami su wajen dubu goma ba za ku yi daidai a wajen karatun ba ba za ku yi ba amma me ake nufi ladan jam'i ka samu ladan jam'i ka samu amma ba za ku daidai wajen yawaita ayoyi da aka karanta wannan wani additional menene wani ƙari ne na na wani lada kama wanda suka yi sallah jam'i a masallacin da eh, mutum dubu ne suka yi ko kuma masallacin ku a can misali mutum talatin ne a ciki suke cika masallacin nan dubu saboda yawan mutum dubu din ladan kuma ba zai zamanta daidai ba kai ne daga fitowa ka zo masallaci wannan ko sai da ya taka ya samu rabin kilo ladan ku ba zai zamanto ba akwai abubuwa amma shi tsagoron abin da ya kawo ku na sallan jam'in lada ya samu sallan tarawihi ta samu shi kenan waɗansu additional abubuwan kuma wannan ana samu su ta wani gefe ne kawai amma kowa sallan shi ta yi assalamu alaikum malam menene hukuncin hasada da bakin ciki a wurin Allah a bai da kyau na farko mai hasada da bakin ciki duk ma'anan shi ne fassaran kenan hasadan shine larabci bakin ciki shine fassaran shi da Hausa yana rugurguza ayyukan mutum yana koya ayyukan mutum mai hasada farkon kai shi yake fara konawa da ayyukan alkhairi shi shi kuma wanda yake wa hasadan ci gaba yake karawa kai ne mutum ya ya nome masarar shi ta dan taso haka wai kana bakin ciki zai ci gaba sai sai ka ɗebo taki a buhu ka zo kana tasawa kana sawa ka kashe gona da ka zo sai ka samu masara kuma ta ta ƙara miƙewa shi yasa bahaushe ke ce hasada ga mai rabo taki ne hasada ita ta fidda shedan daga abin nan aljanna ita ta kai shi wuta ita ta sabbaba masa la'ana da tsinuwa hasada rashin yadda da kaddaran Allah ne baka yadda da rabon Allah ba Allah ya bama wannan rabo ya bama wannan kana ganin Allah bai yi abin da ya dace ba kai ka cancanta Allah bai so da da Allah ma kawai kake faɗa da makamantan saboda haka babban illa ce mai kai mutum halaka da wuta Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kare mu to wata ta kawo shadda ta ce a sa iyayenta addu'a a ah, surra rasu ko eh. Allah ji ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu da sauran al'umman musulmi gaba ɗaya ko kuma masu ran Allah sa mu cika da imani Allah kyautata karshen mu Allahumma izal islam al muslimin wa dhilla shirk al mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin wa salli Allahumma sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب